daga cikin abin da Allah ya kebe alkur'ani da shi shine wato duk wani karatun da mutum zai harafi na ɗaya na alkur'ani kana da lada goma wannan babu karatun da za a samu a ciki babu littafin da ake samu a ciki sai qur'ani wanda karatunsa kawai ibada ce muta'abbadun bi tilawatihi karatunsa kadai ibada ce in ka ce alhamdulillah kana da lada tamanin harufa takwas kana da lada tamanin babu shi a ko ina sai cikin alkur'ani sannan kuma daga ciki abin da qur'ani yake gudu shi akwai wato ijazhu wa tahaddi ƙur'ani ya zama gagara koyo ya kawo ulum ilimi daban-daban da sauran al'ummu ba samu ba yanzu har yanzu ana kan bincike matsala na haila da Allah maɗaukake ce mace idan ta mijinta ya sake ta ba za ta yi aure ba sai ta yi haila uku sai aka yi bincike aka gano ashe mace idan ta zauna da miji in har suka rabu da mijin ba za ta zama ta rabu da dukkan abin da yake alaka da wannan tsohon mijin ba sai ta yi al'ada uku wannan bincike ne kusa-kusan da aka zo aka gano wanda da ba a gane ba kaga wannan ulum ana iktishafinsa daga baya sannan kuma daga cikin abubuwan da qur'ani ya zo da shi wato kyawunsa wajen balaga wajen fasaha wajen usulub nashi da irin tsayuwan ayoyi da irin yanayin surori sai kaga ƙur'ani wato babu wanda zai ce bari ya gyara tafiyar ƙur'ani ko ya ce ya gaji da karatun alƙur'ani ko sau nawa zaka karanta ƙur'ani ba zaka gaji ba ko sau nawa zaka saurari ƙur'ani ba zaka gaji ba sai dai kuma kauracewa ƙur'ani matsala ce wato kauracewa alƙur'ani yana faruwa ne ta hanyoyi daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya mika kukansa ga Allah kamar yadda aya ta zo cikin suratul furqan rasulu وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا سألت وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا النبي يا أبنجي جينا الله جماعة سنة القرآن ننفع أبن كورة شيوا sun ji wa alkur'ani baya sai Allah ce hakan nan ne ya manzo kai hakuri mun sanya wa kowane annabi yana da makiya irin wannan mujrimai waɗanda suke neman mayar da abin da ya zo da shi Ubangijin ka Allah ya isa ya zamanto wato shine mai shiryarwa kuma shine mai bada nasara a nan kauracewa qur'ani daga cikin nau'ukansa akwai kauracewa imani da alqur'ani gaskata qur'ani cewa daga Allah yake wannan yana daga cikin nau'i na kauracewa mutum ya kafirce ya ce bai yadda ba ko yace bai yadda da wani bangare na alqur'ani ba wannan yakan faru ne mutum wani lokacin a bai sani ba ta yadda idan aka zo aka yi musu aka yi wata mas'ala sai wani malami ko wani yace da Allah to mu zo mana mai alqur'ani ya ce mai hadisi ya ce sai ga mutum ya ce a ah, ni ba nan za a yi ba a zo a yi tattauna dai a fahimci juna a bar na qur'ani ko a bar na sunna to nan matsala take tasowa saboda umarni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir sannan daga cikin kauracewa alquran akwai hajru sama'ihi wal isqa'i ilai kin sauraron alqur'ani ya zama muna da lokacin da zamu saurari alqur'ani a bakin wani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da abdullahi ibn mas'ud iqra alayya qur'an annabi ya ce da shi karanta min qur'an sai ibn mas'ud ya ce aqra wa alayka wa alayka unzil ya rasulullah in karanta min qur'ani kai aka saukarwa kuma annabi ya ce na'am uhibbu an asma'ahu min ghairi ina so in ji qur'ani daga bakin wani sai mu'a ibn mas'ud ya karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani kamar yadda muka sani ya karanta masa suratul nisa ya zo kan wannan aya fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin ina bika ala haula'i shahida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi hasbukal an ya isa hakan nan da na waiga sai na ga annabi idanuwansa suna zubar da hawaye sannan da kuma kauracewa qur'ani wajen aiki da tsayawa a wajen halal dinsa da haraminsa idan muna so mu zamanto ma'abota abota alqur'ani to mu bi qur'ani cikin umarninsa da haninsa sannan kuma daga kauracewa na rashin neman hukunci daga alqur'ani da kauracewa na rashin tadabburi na alkur'ani da kauracewa na rashin lokaci na karatun alkur'ani za ka samu wani musulmi zai yi wata biyu wata uku wata biyar bai bude kur'ani ya karanta ba sai in ramadana ya zo zai ce to bari ya karanta kur'ani ko kuma bari ya je majalisar tafsirin kur'ani alkur'ani yana da hakoki a kanmu daga cikin hakokin akwai imani da shi kiyaye shi kare shi daga wulakantawa kare shi daga najasa na'am kare shi daga najasa kare shi daga inda za a walakanta shi ko za a yi wasa da shi malum na cewa hatta ko za ka hada da qur'ani da sauran littattafai ya zamanto misali akwai littafin kur'ani matani akwai littafin qur'ani tafsiri akwai littafin hadisi akwai littafin fikihu akwai littafin lugha to ka aje littafin lugha shine a ƙasa littafin fikihu ka aje shi akai littafin hadisi ka aje shi akai littafin tafsiri ka aje shi akai matanin qur'ani shine a sama wanda maganan Allah babu maganan wani ciki shine a sama wannan yana daga cikin ladabi na alqur'ani sannan kuma yana daga cikin ladabin qur'ani karka aje shi a kasa hakan nan ko da akan tabarma ne ka daga shi ka je saudiya ka gani mana makka ko madina kana harami kana aje qur'ani a kasa wani tace zai zo kamar zai faɗa da kai zai daga sai ya aje maka wato a tudu tofa manufar alqur'ani shine gyaran zukatan mutane kare mutane daga shirka daga duk wasu aƙidu da za su ɓata mutane ɗabi'a sannan kuma gyara wa mutane ibadu gyara wa mutane ɗabi'unsu da halaye na gari sannan kuma ta ƙur'ani ya gyara mana duniyar mu da lahirar mu domin anan za mu samu tsari na gudanar da rayuwar mu sannan kuma Alƙur'ani wato yana buƙatar kyakkyawar niyya yayin da za mu karanta shi da kuma girmama shi da kuma karanta shi a bakin malami bai yiwa mutum ya zama makarantun Alƙur'ani. na gaskiya sai in ya ɗauki Kur'ani a bakin malami domin wannan shine sunan Kur'ani karka ce za ka zama mai karatun Kur'ani ka dinga sauraro a kaset na wani malami makaranci eh ka iya sauraro don ka saurara don hadda ka ta zauna makamancinsa amma baka iya karatun Kur'ani ba ka buɗe Kur'ani ka sa kaset a gaba to in ka ji na kaset ɗin daidai kai wa zai tabbatar da naka ɗin daidai saboda haka sai malami ne zai karanta maka ka ji ka karanta ya ji sannan ka gyara karatunka domin a cikin karatun alkur'ani akwai inda ya halatta mutum ya tsaya akwai inda bai halatta ya tsaya ba akwai inda bai halatta a yanke ba muna ganin a cikin ka'idar rubutu na mushaf za mu ga inda aka sa wa'annan rumus din kamar yanzu kana karanta suratul kahf zaka ce alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja nan wajib ne mutum ya tsaya ba zai yi ka wuce wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima ba za ka tsaya anan ba don ka ce iwaja qayyima zai zama kayyaman sifa ce ta in shi ba za ka tsaya ba wannan ba zai dace ba hakan nan kamar inda zai ya halatta ka tsaya amma bai halatta ka yanke karatu a wajen ba kamar ka ce fawailun lil musallin ya halatta ka tsaya a nan ka ɗauki aya ta gaba amma ba za ka ce fawailun lil musallin ka ce za ku yi ruku ba ba zai yiwu ba don in ka tsaya haka wanne ne musallin da aka ce fawailun din sai ka ka alladina hum an salatihim sahun saboda haka ilimin qur'ani ba wai ka karanta qur'ani kadai ba qur'ani yana buƙatar mu karance shi ba da hakkinsa na wajen tajwidi ba da hakkinsa na wajen wato aiki da shi da imani da shi da kare shi daga abin da zai tozarta shi kuma wannan musabaka da ake wasu suna ganin musabaka menene hukunci zaka kaza duk da cewa wannan kungiya ta ittifakin yin musabaka amma ga wanda bai sani ba musabakan alkur'ani abu ne wanda yake ya halatta bal wasu maluma suna ganin ma abu ne mustahabbi yi musabaka saboda wato a jawo hankalin mutane ga wannan abin tunda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ya halatta ai musabakan harbin kibiya ya yi musabaka akan dusukuwan doki hatta ya halatta a ajiye jawa'iz gudunmawa ko in ce sakamako ne ko sakamako ake cewa kyaututtuka na wanda ya yi sukuwa sai dai kar ya zama masu sukuwan ne za su cire kuma su za su ci kayansu to kaga wannan ya halatta shi yasa malam ibn al-qayyim rahimahullah na ga fatawansa da sheikh islam ibn taymiya akan musabakar alqur'ani ya halatta tunda ya halatta a sauran wurare ma balle kuma alqur'ani mai girma saboda haka mu yi shi cikin natsuwa Allah ya ba mu nasara mu bude da sunan Allah mu rufe da sunan Allah wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Madu Mustafa Allah ya kyakkyawan sakayya kun san limami ne kuma kaɗibi ne idan za ba shi awa biyar ko awa shida yadda kuka je na yi sai dai abu ya ta karuwa allah ya saka da alkhairi a daidai yanzu ina farin cikin gayyatan